ci ga arewa a matasa daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya ne dai suka zaga sassan birnin Zaria a zanga-zangar bayyana damuwa game da harin jirgin sojan Najeriya da ya sanadin salwantar rayukan wasu mahalarta taron Mauludi da dama a garin Tudun Birin karamar hukumar Igabin jihar Kaduna. kuma zanga-zangar ta tike ne a sakatariyar karamar hukumar zaria inda daga nan ne kuma ɗaya daga cikin jagororin masu zanga-zangar ya ce ai tura ce ta kai bango muna fama da talauci a arewa muna fama da rashin aikin yi a arewa ga banditiri ga kidnappers ga boko haram ga komi ya lallace wannan karan mutane suna maulidi sojojin najeriya sun jefa musu bom ya kashe mutane da yawa mutanen da aka kashe an je za a tattara sauran an ƙara jefa musu wani so mu mun zo mu san dalilin da ya sa mai zai sa ana kashe mu ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba shekara biyar ba amma har yanzu ba rabuwa yake ba yana karuwa ne dalilin haka matasa na sassa daban-daban na arewa suka ce ba su yadda ba dole a fito a kare mu kare haƙƙin mataimakin shugaban karamar hukumar zaria alhaji idris yusuf idris shine ya saurari koken waɗannan matasa kuma ya tausasa matasan tare da tabbatar musu cewa za a ɗauki mataki. ran mumini ɗaya idan ya salwanta ba karamin tashin hankali ba ne wannan abu ya ɓata mana rai ya ta mana da hankali kuma muna tur da wannan abin da ya faru wannan magana ina yi da yawun shugaban ƙaramar hukuma ne wanda a yanzu maganan da nake muku dukkan wani shugaban karamar hukuma an kira su muhimmin taro na gaggawa wanda ya shafi harkan tsaro don ganin cewa wannan abin da ya faru an matuka hanci bai ƙara faruwa ba kuma wa'anda aka yi musu wannan abu an bi musu haƙƙinsu daidai gwargwado don allah don annabi na san ku matasa ne yadda aka yi wannan abin cikin lumana da kwanciyar hankali kara shi cikin lumana kwamarad muttaka mai ga shugaba ne na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da suka yi wannan zanga-zanga kuma ya ce har yanzu dai akwai sauran damuwa. Gaskiya ba zai tsaya ba har sai wannan kashe-kashe da ake ma 'yan mutanen Arewa kamar kiyashi ya tsaya. An yi wannan eh, abubuwan ya faru a wurare da ɗan dama kuma haka ake cewa kuskure ne ba a ɗau mataki ba. Zan kawo wani misali guda ɗaya a Lagos wani mawaƙi guda ɗaya ana ce mishi Mobad mistakenly ya mutu ga baki ɗaya kudu sai da aka kulle ta. Amma mu yau an kashe mana mutane dubbai wai in ka zo ka fito da just cardboard paper kana nuna cewa kai baka yarda da wannan abin abun ba sai ka ji suna cewa wai kai hakuri a daina to in dai su hakan ne menene amfanin demokarasi shi ma dai da yake tsohon dan gwagwarmaya ne tsohon dan masarjan tarayyar Najeriya shi a tabin jihar Kaduna sanata Shehu Sani ya ce matukar dai ba a yi wa tukka hanci akan irin wannan ibtila'i ba to babu ko shakka irin wannan matsala za ta ci gaba da faruwa. Ga duk aiki irin wannan na kai hare hari, akwai na'ura daban-daban da ke nuna musu cewa wuri 'yan ta'adda ne ko kuma wurin farin hula ne. Babu inda za a yi ku kai hari ba bam ɗaya ba har guda biyu kamar inda mutane suka faɗi. A kashe yara, a kashe mata, wannan wuri da aka hari ba wa cikin daji ba ne. Saboda haka a gani na sun yi sakaci, sun yi ganganci kuma dole ne a ɗauki mataki a kan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa. Idan idan ba a tashi tsaye kan irin wannan abin ba to haka zai ci gaba da faruwa a yau alhamis ne dai ake sa ran gwamna malam obasanin jihar kaduna zai dawo daga tafiyar da yi domin yin takakkiya zuwa garin tudunburin tare da mataimakin shugaban ƙasa sanata kashim shatiman da aka ce suna son gane wa idan su irin halin da al'ummar ke ciki isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya